da daɗewa mutane suka bar hanya mai kyau da suna bi suka yi mugunta su ta ƙaru Allah ya ce za ni halaka su domin suna da mugunta akwai mutum guda wanda ya biyayya da Allah suna nai Nuhu Allah ya ce ma Nuhu ka tafi ka yi ma mutane magana ka faɗa masu zan aiko babbar shari'a zuwa gare su zan aiko ruwa mai yawa wanda za a rufe dukan ƙasa domin muguntarsu faɗa masu su bar hanyoyin muguntarsu su bi Allah sa'an nan Allah ya ce manuhu ka sassaƙa babban jirgi ka sassaƙa shi kamar babban gida wanda ya da ɗakuna da yawa amma ka yi shi da itace marar nauyi domin kada ya nuta cikin ruwa sa'an da babban ruwan nan ya zaka ka shiga tare da iyalinka ku tsira nufu ya fara sassaƙa jirgi dukan lokaci yana faɗa mutane cewa babban ruwa zai zaka sun kai mashi dariya kawai <laughs> suka ci gaba cikin hanyoyin muguntarsu ba su tuba ba bayan haka lokaci ya zaka domin babban ruwan Allah ya ce manuhu tara dukan iyalanka da dabbobi biyu daga cikin dukan dabbobin duniya ka shiga jirgi tare da su ga kofa kai ka saurara ka jiya sa'annan Allah ya rufe ƙofa. bayan haka aka sako ruwa ratatatatatatatata mutanen da suka yi masa ba'a suka buga ƙofa domin su shiga suka yi kuwa suna cewa amma Nuhu ya amsa lokaci ya wuce Allah da kanshi ya rufe ƙofa. ruwa ya rufe dukan duniya duk mutane suka mace amma Nuhu da iyalin shi suka tsira domin suna cikin jirgi. To har yanzu mutane da yawa suna bin hanyar mugunta, suna sata, suna karya, suna kashin kai, suna yanke dabbobi da gumkinsu, suna zina da fasikanci, suna shan giya, suna caca, suna cutan mutane, suna miyagun waƙoƙi, suna ɗaura layu, suna yi ma juna miyagun magunguna, kuma suna ɓacin mutane, suna girmama waɗanda suka mace, suna bautan gumaka, suna ƙin juna, suna faɗa. suna yin waɗansu miyagun abubuwa muguntarsu ta raba su da Allah Allah yana kiran su su zo wurin shi su tsira amma da yawa ba su saurara ba Allah ba shi da mugunta hushinsa yana da girma akan hanyoyin muguntanmu zai hore mu sabili da su wata rana Allah za shi aiko shari'a kuma za shi zama ba kyau haya ruwan Nuhu waɗanda suka yi mugunta za su shiga cikin gidan wuta amma Allah yana ƙamnan mu ba shi son mu shiga can ta haka ya ƙasƙantar da kansa ya zama mutum sunan shi Isa almasihu waɗansu mutane suna ce da shi Yesu Kiristi ya mutu sabili da mu ta haka shi da kansa ya ɗauki horo domin muguntanmu ya buɗe ƙofa domin mu tafi wurin Allah Nuhu da iyalinsa suka shiga cikin jirgi ta ƙofa ta haka suka tsira haka kuma hanya da za ka tsira sai ka zo ta wurin Isa almasihu ka ba hanyar muguntarka ka tambaye shi shi wanke zuciyarka kai ma Allah magana ta wagga hanya ya Allah na ya zunubi da yawa na roƙe ka ka gafarta mani ka tsarkake zuciyata ka cece ni daga babbar shari'a mai zuwa na gasganta isa ya mutu domin ya cece ni yanzu na bi hanyoyin mugunta na zan kiyaye magana shi na roƙi wanga cikin sunan isa almasihu amin